wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka iya yi downloading ɗin downloading ɗin bidiyo a kan facebook ɗinka idan kana da facebook kana zuwa kana kallon bidiyo kuma wani bidiyon ya burge ka ga wani application wanda za ka iya zuwa ka yi da ka kai link ɗin wannan bidiyon amma dai dole sai ka ɗauko link ɗin wannan bidiyon sai ka zo ka yi pasting ɗinsa a wajen to zai maka zai ɗauko maka ko kowane kalar bidiyo ne in dai har bidiyo yana facebook wurin daga cikin wannan application ɗin mu gani yau ga shi nan application ɗin da loda yau ga shi nan mun shiga cikin application ɗin bari da ya buɗe yau ga shi nan da application ɗin yake ba sai kai masa wata rijista ba ba sai kai masa wata wahala ba ga shi nan dai yanda dai yake ga shi nan har da browsing a nan da browsing ɗin su kai tsaye yau ga shi nan nan za ka iya shiga facebook ne kai tsaye kuma dabarun gani za ka iya browsing ɗin wani abu iya ba za ka iya ba su ba iya facebook ne haka ya shi ne nan a cikin wannan application ɗin yau wato yanzu bari mu duba mu gani menene ba mu da shi wanda za mu zo kasuwa mu siya ko kuma mu yi wani abu ko dai na ma tuna application ɗin nan ba wai sacin ake da shi ba ɗauko wani abu bari mu koma bari mu je can facebook ɗin namu sai mu je mu samu link ɗin wani bidiyon sai mu zo mu yi pasting ɗinsa yawwa bari mu je facebook din ya yawwa ga yi mun shiga cikin facebook din namu yawwa ga shi facebook din ya bu, kamar haka ya sai in zo in ini zan taɓa wannan wajen bidiyo ɗin nan ga yi nan mun misis bidiyo yawwa sai in warna video samu wannan kamar haka sai in samu 'yan duba ɗigon guda uku na sama wa'annan wa'annan sai na same su in taɓa su kamar haka yau ga hinan na taɓa su ga hinan saving video ga hinan ya dama na on following bbc hausa ga hinan ya musa yin yau kafi link yau ga shi nan na yi kafi link ga hinan ya nuna wani kafi link sai kuma wancan application din nawa na download yau ga shi nan na shiga application din kamar haka yauwa ina shiga application ɗin gahi nan ma tun ban yi festin ba ya riga ya nuna mini gahi nan ya nuna mini zan iya zan yi download ɗinsa ne a bidiyo ko kuma zan yi download ɗinsa ne a audio gahi nan bari mu yi download ɗinsa a bidiyo yauwa bari mu jira ya gama zuwa yauwa gashi nan kana ganin ma yanda yake sauri gashi nan yau gashi na kammala daruran ɗin gashi nan ga bidiyon nan yau sai mu zo mu taɓa nan wajen gashi nan daga saman nan wajen ta ɓangaren hannun dama ya nuna mana ya nuna mana inda aka yi daruran ɗin yau sai mu taɓa kamar haka yau gashi nan ya nuna mana talla yau gashi nan yau ga bidiyon nan guda ɗaya ya nuna mana kamar haka yau ga yi nan bidiyon yau ga gashi nan za ka iya yau da da kai da wani application ɗin nan bari mu je mu duba mu gani zai zauna zai zauna ne akan ina wannan application ɗin idan kai da loan din sa zai zauna ne akan application ɗin ko kuma zai sauko ne har bisa kan waya bari mu shiga MX player yau ga shinan mun shiga yau ga shinan wanda facebook taro cikin bidiyo guda ɗaya muke da ruwan ɗinsa ajiye hoto yana yana ajiyewa a ko'ina da ina kake so zai ajiye maka wa'innan duk bidiyon da kai downloading daga facebook ko link ɗinsa za ko bidiyo ne ko audio ne ko waƙa inda ya ganta ko link ɗinsa za ka ɗauko dama shi hoto yana yana ne ta nan wajen dama shi hoto ai shi ba a haka ba dama shi hoto a ciki ake iya dalilin ɗinsa kai saving ɗinsa zuwa kan ya zo kai tsaye zuwa kan ka to ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka danna mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba